أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su fara tabbata ga Allah madaukakin sarki kowa mai komai salati da sallamawa ga fayyan halitta ne Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka fi tafarkin sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikin su barkamu da sake haɗuwa a wannan rana ta asabar wacce ta dace da ɗaya ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara dubu da da dubu da arba'in da shida sai daidai kuma da ɗaya ga watan uku miladiyya ta biyu da ashirin da biyar Allah madaukakin sarki ya kaddara sake haɗo a wannan lokaci da muke karatu wannan littafi mai albarka طريق الصالحين إلى رب العالمين ولقد الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله تعالى ورعاه muna ce wannan babi da malayin kulla ya samu suna babu mawuyi sabri alal bala babi da ke magana akan falalar yin haƙuri akan jarabawa da Allah yake jarabtar bayi da shi mun fara karatu a wannan babin mun karanta har fakara ta hudu da malin ya ce asabaru a aqamin wa a'zamu ni'mati cewa hakuri shine mafi alkhairin kyauta da Allah madaukakin sarki yake mabawa kuma hakuri shine mafi girman ni'ima da Allah madaukakin sarki yake yi wa bawa wanda anan muka tsaya fakara ta hudu a yau za mu tashi a fakara ta biyar inda malaci as-sabru yarfa'u darajat cewa hakuri yana daga darajoji na bawa bawa da Allah madaukakin yayi masa jarabawa sai ya haƙuri wannan haƙuri ne yana zama sanadiyar Allah maɗaukaki sarki ya daga darajarsa a wajensa قال روى أبو داود وصححه الألباني عن الجلاد العامري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده قال أبو داود زاده النفيل ثم صبره على ذلك ثم اتفقا حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى bale ke cewa imam abu dawud rahimahullah ta'ala ya fitar da wannan hadisin a cikin sunan ɗinsa Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah ta'ala a cikin sahihu sunan Abi Dawud da hadisi ne wanda yake ya ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga wani sahabi da kira Jallaj al-Amiri Allah madaukakin ya ƙara yadda gare shi قال يجيش سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa inna abda lallai bawa idza sababat lahu min Allah manzilatu idan wani matsayi ya wuce masa ya kukuce masa a wajen Allah maɗaukakin sarki wani matsayi wani daraja ya gagara kaiwa a wajen Allah maɗaukakin sarki lam yabluha bi amali duk yawan aikinsa bai sa bai ba ta masanadiyan ya kai ga wannan matsayin ya kai ga wannan darajar Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka shi ya ba shi wannan ɗaukakan ba aikinsa bai kai ba kuma Allah madaukakin sarki yana son da wannan matsayi ibtalahu Allah fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi Allah madaukakin sarki zai masa jarabawa ko ya zama a jikinsa ko a dukiyarsa ko kuma a ‘ya'yansa. Allah zai masa jarabawa ɗaya daga cikin abubuwa guda uku, ko ya masa jarabawa a jikinsa, kamu rashin lafiya ko na mai kama da wani? ko a dukiyarsa ko gidansa ko motarsa ko kasuwancinsa ko wani abu da ya shafi dukiyarsa aw waladihi ko a 'ya'yansa Allah sai masa jarabawa akan waɗannan abubuwa guda yace thumma sabbarahu ala dhalik sai Allah madaukakin sarki sai ya haƙurtar da shi akan wannan jarabawa Allah ya masa jarabawa sai kuma Allah daukakin sarki sai azanta shi da haƙuri da wannan jarabawa to wannan haƙurin da ya wannan jarabawa hatta yulighahu manzilata allati sabaqat lahu min Allah ta'ala sai wannan haƙurin sai ya riskar da shi zuwa ga wannan matsayi zuwa ga wannan darajar a wajen Allah madaukakin an gani. shi kaga jarabawan Allah madaukakin sarki yayi maka ne ya amfane ka yayi maka ne ya amfani ka dama tsarin Allah madaukakin sarki shine ba a samun aljanna sai an yi aiki ko aikin kuma ya dace da rahaman ubangiji sai Allah sai ka sai ka kai wannan wannan matsayi daga cikin aikin da kai Allah ya tsara maka za ka yi sai Allah ya ya lullube ka da rahamansa ka kai wannan mazan yi ne yin haƙuri kan jarabawa da ya jarabce ka Allah madaukakin sarki muna roƙonka da ka azurta mu da zuciya mai haƙuri fakara ta shida malaki as-sabru inda faqd ahbabi jazaohu al aljanna. yin haƙuri a lokacin da mutum ya rasa masoyansa wannan haƙurin ba shi da sakamako sun gidan aljanna lokacin da mutum Allah madaukakin sarki ya masa jaraba ya rasa masoyansa kowane irin nau'i na masoyi yake zama abokinka babanka mahaifiyarka ɗanka ƙaninka wanka malaminka ko duka to duk wani wanda ka rasa daga cikin waɗanda kake so sai kai haƙuri wannan haƙurin ba shi da sakamako da Allah madaukakin sarki zai baka na wannan haƙurin sai aljanna balai ce rawar bukari an abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت سنيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة قالت إمام البخاري رحمه الله تعالى يبتد أن حديث أسكن صحيح التاسع daga sahabi Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi Abu Huraira yake cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa cewa lallai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa yake cewa yaqulu Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi Allah madaukakin sarki yana cewa mali abdil mu'mini indi Ya yace bawa na mumuni ba shi da wani sakamako a wurina idza qabattu safiyahu min duniya dunya idan na karfi ran wani masoyin shi daga cikin mutane waɗanda suke rayuwa tare a duniya thumma ihtasabahu sa'annan sai nemi ladan wannan jarabawan a gurina na bai da sakamakon da zan bashi illal janna sai aljanna Allah madaukakin sarki ya karfi wani daga cikin waɗanda masoyanka ne sai kai ishtisab ka nemi ladan wannan kai haƙuri kuma ka nemi ladan haƙurin a wajen Allah madaukaki kai istirja'i ka biyo bayan istirja'in da abin da ake biyo ba Allahumma ajurni fi musibati hadha wa khluq li khayran minha Allah ta bani lada a wannan jarabawan tawa kuma Allah ka mai mun gurbinsa da abin da ya fi shi alkhairi kuma kai haƙuri ta fawwaba ma Allah madaukakin sarki al'amar ta faɗi irin abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake faɗa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu li ajalin musamma ke lallai Allah madaukakin sarki abin da ya bayar nashi ne abin da ya karfa ma na shi kuma duk wani abu da Allah ya bayar dama yana da ƙayyadajjen lokaci a gurin shi innal ayna tadma wal qalba yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabbuna ke lallai idanu suna zubar da hawaye lallai zuciya tana cikin burkici amma ba za mu faɗi komai ba sai abin da zai yarda da ubangiji irin waɗannan kalmomin su ake so mutum ya rinka faɗa a lokacin da jarabawa musamman na mutuwa ya shafe shi ba ya rinka faɗan abin da arna suke faɗa ba ko why ko ko haka wani haka bai samu wannan ba zai samu wannan darajar amma nan amfanin kayan hakuri, alaman kayan hakurin shine zama duk abin da ka zai rinka faɗi ya zama abubuwa ne waɗanda Allah madaukakin sarki ya yarda da a faɗa yake tabbatar da kayan hakuri. an gane ba ba rashin hakuri bane mutum ya zubar da hawaye ba rashin hakuri bane tausayin wanda ya rasu yana sa mutum ya zubar da hawaye annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da Ibrahim dan sa ya rasu yana rike da shi a hannu sai a hawaye na zuba daga idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce hadda kai ya rasulullah sai ce ai wannan tausayi ne da Allah madaukakin sarki ke sanya wa bayi na yan uwansu an gani so mutum dan ya zubar da hawaye baya nuna cewa bai yi hakuri ba wannan wani abu ne tausayi ne da shaguwa da sabo wannan dole sa ka zubar da hawaye amma kuma zubar da hawayen ba zai sa hankali ya gushe ha ba zai sa mutum ya yi tsalle ya kuma ya rinka dukan jikin shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce laysa minna shaqa ko ke duk wanda dan an yi masa mutuwa zai rinka yaga tufafin shi ya rinka dukan jikin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi tare da mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabi'a ce daga cikin ɗabi'u ta jahiliya wannan kuma alama ce ta rashin hakuri an fahimta ku Allah madaukakin sarki ya samu dai ba ka in mutum aka yi masa irin wannan jarabawa sai hakuri ya yi hakuri ya mu'amalanci jarabawa na wannan rashi da irin mu'amalan da shari'a ta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya ce to ba shi da wani sakamako da zai samu daga wajen Allah sai aljanna Allah madaukakin sarki ka azurta mu da zuciya mai hakuri qala yace fakara ta bakwai yace as-sabru ala faqdil aynaini al aljanna yace hakuri akan rasa idanu guda biyu ba shi da sakamako sai gidan aljanna kenya Allah madaukakin sarki ya masa jarabawa ta makanta abinda washe ke cewa mutuwan ku. Allah ya masa jarabawa ta makanta zama idanunsa guda biyu su makanci su makanci sai ya haƙuri ya mai da al'amari zuwa ga Allah madaukakin sarki ya yadda cewa ba ƙarshen rayuwar ba ke ya kalli wasu bayan Allah da Allah madaukakin sarki ya musu irin wannan halittar kuma suka zama abun abun buga misali a duniya a duniyar musulunci suna irin su Sheikh Abdul Aziz bin Baz irin su Sheikh Abdullah Ali Sheikh ko irin su Sheikh Kishk da sauransu waɗanda suka zama da suka suka jagoranci majalisar fatawa na ilimi na duniya gaba ɗaya ko makafai zai kan ci cewa shi ba ba ƙarshen rayuwa ba ne shi ma zai iya zama wani abu قال روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه قال الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد الله رحمه الله تعالى شافت أن الحديث المتين صحيح لتاتن سا إذا صحابي أنس بن مالك ألا ملوك جنسك يقار يتاء قليل أنس بن مالك سمعت رسول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إجناج النبي sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa inna allaha qala lallai Allah madaukakin sarki ya ce idan talaitu abdi bi habibatai idan na jarabci bawana da idanunsa guda biyu fasabara sai ya haƙuri awwabtuhu minhuma aljanna Ku zan maye masa gurbinsa gurbin idanunsa guda biyu nan da aljanna aljanna shi zai zama sakamako ya zama an maye masa gurbin wannan idanun da ya rasa a duniya a gidan lahira zai zama aljanna ita ce sakamakonsa ita ce abin da za a biya shi da shi amma sharadin ya ne ya yi haƙuri shi kawai ya yi haƙuri ya yadda cewa jarabawa ce daga Allah maɗaukaki kuma neman magani ba ya cewa bai haƙuri dan ya nemi ya nemi magani ta hanyar da Allah maɗaukacin sarki ya yarda da a nemi magani bayan nuna cewa bai bai haƙuri ba wanda ke nuna cewa bai haƙuri ba shine ya kauce hanya wajen neman magani yanzu ya nuna cewa bai haƙuri ya koma kuma bin hanya ta saban Allah gila ma hanya ta shirka wai don neman maganin wannan jaraba wannan yana cewa bai haƙuri an gane ku amma zai yi magani ta hanyar da Allah maɗaukakin yadda ya da'adima wannan ba rashin haƙuri ba ne al'akudu bil asbab la yunafi tawakkul haka maluma suke ruko da sababi wanda Allah ya yadda cewa sababi ne baya kore cewa mutum bai da tawakkali a gane baya kore cewa mutum bai da tawakkali wannan neman maganin da zai yi bai da bambanci da ya kamar yadda za ka ji yunwa ka nemi abinci ka ci ko ai ba zama za ka yi kace to shikenan tun da dai Allah ne ya sa na ji yunwa kuma Allah zai sa mu koshi ko wa ka wai eh, Allah zai sa ka koshi amma in ka ci me in ka ci abinci sai Allah ya sa ka koshi ko ba ka wani yawa to haka shi ma in ya nemi magani bai nuna cewa bai yi hakuri ba amma kuma ya nemi maganin ta hanyar da shari'a ta yadda da a nemi magani wallahu ta'ala alam fakara ta takwas malaki asabru ala faqdil waladi ma alhamdi ya istirja'i yaj'alu laka baytan fil janna yace yin hakuri akan rasa ɗa ka yi fita ya rasu ya bar duniya sai kai hakuri. kai hamdala ka gode wa ubangiji kai istirja'i shine faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'u to yin hakan yana sa Allah madaukakin sarki ya gida maka gida na musamman a cikin gidan aljanna qala ya rawa tirmidhi wa qala hasan gharib an abi sinan qala dafantu bini sinanan وأبو طلحة الخولاني جالس على شفير القبر فلما أردت الخروج أخذ بيدي فقال ألا أبشرك يا أبا سنان قلت بلى فقال حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عوزب عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضت ثمرة فؤادي فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد الله أكبر قال يجيوا إمام الترمذي رحمه الله تعالى أبو عيسى محمد بن عيسى بن الثورة الترمذي رحمه الله يروي حديث التسكين سنة الإنسى يقول لك كرا أبو سنان أبو سنان yana cikin atbahu tabi'in ana ba tabi'i bane yana cikin almajiran tabi'ai sikokin sahabbai kenan ko a matsayi sahabi shi ne wanda ya hadu da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tabi'i ne wanda ya hadu da sahabi atba'u tabi'in sunan da suka hadu da wanda suka hadu da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi Abu Dinan yake ba da labarin wani abu da ya faru da shi da kuma karatun da abokinsa abokin karatun da ya masa bayan da wannan abun ya faru da shi dama haka ya kamata mutane su rinka rayuwa ya zama ɗan uwa suna ƙarfafa juna a duk lokacin da wani abu na damuwa ya samu mutum abu sina yake cewa da fantu bini sinanan ce ɗana sinan da ake kira na abu sinan da shi din ya rasu na zo muka zo aka binne shi bayan an gama binne shi وأبو طلحة الخولاني جالس على شفير القبر أبو خولة أبو طلحة الخولاني ne daga cikin atba'u tabi'in yana cikin almajiran imam al-dhahhak babba ne daga cikin malaman tafsiri a cikin tabi'ai almajiran sahabi sahabi annabi Musa al-Ash'ari ya cikin daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da shi wanda wajen tafsirin alqur'ani mai girma to shi dhahak dalibin sa Abu Talha al Imam Dhahak shi kuma yake yana zaune ya tsuguna a kusa da gabar bayan an gama binne Sinan Abu Sinan yace falamma aradtu al-khuruja lokacin da na tashi na nufaci fita daga makabartar zan tafi gida akwada bi yadi yace dan uwana Abu Talha al-Khawlani sai kama hannuna sai rike ni a hannun haka kasa yana daga cikin hanyar komfotin mutum mutum yana cikin matsala ya an ɗan dafa shi haka an dan rike shi za zaka yana dan yana dan jin relief eh yana jin wani ma ya damu da damuwa ta ko za ka dinga dan jin sauki sauki haka yake sai Abu Talha al-Khawlani sai kama hannuna sai bai bar ni kaɗai ba wa qala sai ce mu ala ubashiruka ya aba ya kai abu sinan ba zan yi maka wata bushara ba qultu bala nace a ina so busharan me zaka mu kashi dai rasuwa haka mun ku amma kuma zai zai mashi bushara yace ina sauraro ina son wannan bushara fa qala sai abu talha al-khawlani sai ce حدثني الضحاك بن عبد الرحمن bin Auzab yace malami na Dhahab bin Abdurrahman ya karantar da ni wani hadisi an Abi Musa al-Ash'ari shi kuma wanda ya karantar da shi shine sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mai suna Abu Musa al-Ash'ari Allah ya gare da a gare shi Imam Abu Musa al-Ash'ari yake anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce Idan mata waladul abd idan dan wani bawa daga cikin bayin Allah ya rasu idan Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwar wani bawa daga cikin bayin Allah ya karbi rayuwar ɗansa qala Allah li malaikatihi Allah madaukakin sarki zai faɗa ma mala'ikunsa waɗanda suka je suka karɓo ran to da ma ai ba mala'ika ɗaya ke zuwa karɓar rai ba Allah ce ta tawaffatu rusulana wa hum la yufarridun mala'ikun malakul ba shi kadai yake zuwa yana zuwa ne da taron mala'iku Allah madaukakin sarki zai faɗa wannan mala'iku ya qabattum walada abdi kun karfi ran dan bawana fa yaquluna na'am mala'iku ce eh ya Allah tabbas fa yaqul Allah ya sake ce su qabartum samarata du'ani kun karfe ran abin da yake kallo zuciyarsa ta yi sanyi abin da yake kallo zuciyarsa ta ji daɗi shine ɗansa fa yaquluna na'am dan shi tabbas haka ne ya Allah fa yaqul Allah ya ce madha qala 'abdi to lokacin da kun karfe ran dan bawa na din menene bawa na ya faɗa me fito daga bakinsa a lokacin da kuka karbi ran nasa fa yaqulu za su ya Allah hamidaka ya Allah ya gode maka abin da ya zo mana al'ada ku an ce ya haƙuri yau ce shi alhamdulillah alhamdulillah ce to ya Allah hamidaka ya gode maka amma suna cewa haƙuri sai ma'aiki ne to kai karka yi ka dawo da wanda ya mutu wasu ya cewa haƙuri sai ma'aiki to kai karka yi ka dawo da wanda ya mutu alhamdulillah ake ciwo. ya haƙuri ce alhamdulillah wa guda ce ya Allah da muka abin da ya faɗa shi ne ya gode ma wasu tarja'a kuma ya istirjali ya rinka faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka ya rinka faɗa fa yaqulu Allah Allah madaukakin sarki zai ce tunda bawa na ya gode kuma ya istirjai yanzu ga umarni ibnu li abdi baitan fil janna shiga gidan aljanna ku gina ma bawa na gida ta musamman wa sammuhu baital hamd ku ma gidan suna ce wannan gida ne na masu godiya Allahu akbar Allahu akbar kaga ba hasara kai ba shi fa hakurin kuma dole ne tunda ba za ka dawo da shi ba ko ba za ka yi Allah kotu ba ko haka bane dole ka yi haƙuri duk ba abin da za ka yi in ba haƙurin ba amma kuma duk da haka Allah ya ce kuma zan sake biyan ka sanadiyan haƙuri abin da kai na wajibi ne akan kanka ba ka da wata mafita dole ka yi haƙuri so duk wata jarabawa da Allah ya jarabce ka da shi dama ai ba ka da wani abin da za ka yi ba abin da za ka yi ba za ka ce ban yadda ba dawo ba zai yiwu ba ba za ka ce to shi kenan ni ma Allah zan rama a ina ko haka wani haƙurin da shine option ɗin nakan guda ɗaya amma kuma Allah ce in kai kuma ga sakamako ka kaman kaman assurance ake baka na samun aljanna matakar baka baka mutu mushriki yace ukhunu li abdi baitan fil janna wa sammuhu baital hamd ku gida ma bawa na gida na musamman a gidan aljanna baitan na kira ku gina masa wani gida na musamman a gidan aljanna ko ku sanya wa gidan suna gida ne na godiya a labelin gidan a rubuta a samu a yi label so da ko da an shiga aljanna kai ka san naka kowa ka wani wannan baitul ham Allah madaukakin sarki ka azurta mu da buyutul ham a gidan aljanna insha Allah ta'ala anan za mu dasa aya a yau dan Allah madaukakin sarki ya ba mu ararai zuwa gobe insha Allah ta'ala sai mu dora daga inda muka tsaya insha Allah Allah madaukakin sarki abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki wa mu lada kai kuskure da muka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah mu ke roƙo ya tsara mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira dukkan wani sharri na duniya da lahira muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kare mu daga gare shi insha Allah ta'ala ah, yau za a fara zan fara karatu na mata karfe goma na satan nan insha Allah ta'ala tafsirin la'asar kuma sai gobe da ikon Allah za a fara kala ya ce za a rinka fara da karfe biyar zuwa karfe shida awa ɗaya insha Allah ta'ala sannan kuma karatu da za a rinka yi a wannan masallacin na la'asar za a rinka sawa a gidan rediyo da MBS karfe goma sha ɗaya kullum duk da cewa yau ba a yi ba za a yi ba amma kuma akwai karatun malamin ka samu wanda za a sa yau da zai zama zai zama kuri abin nan za a sa karatun yau za a sa gobe gobe da la'asar ne za a yi tafsir kaga da safe ma za a sake sa wani karatun kenan kafin jibi sai a ci gaba insha Allah ta'ala muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dakatar da mu da daidai a koda yaushe Allah madaukakin sarki muke koyi da muka fara azumi yau lafiya muna roƙon Allah madaukakin tausaya mana ya amsa mana ibadu da muke ba za mu gabatar a cikin wannan wata ne ibadu Allah madaukakin sarki muke roƙo ya sanya mu cikin waɗanda ake yantawa a wannan wata ne albarka sai ya tabbata a cikin sallallahu alaihi wasallam cewa kullum akwai waɗanda Allah ke yantawa daga wuta zuwa gidan aljanna a wata Ramadan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu cikin su Allah ya sa mu cikin su Allah wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa duk wanda ya azumci wannan Ramadan yana da imani da neman lada a wajen Allah Allah zai zama sanadiyar kankaran zurfansa gaba da Allah muna roƙon su sa mu cikin Allah muna roƙon sarki ɗan uwanmu wanda suke da zamu gidan gaskiya Allah ka jiga su gafarta musu Allah ka rahamshe su Allah ka haskaka makwancin su Allah ka fada da makwancin su Allah ka azurta su da gida da yafi gidan da suka bari Allah ka azurta su da abokan zama da suka fi abokan zaman da suka bari ya Allah abin da suke mai kyau Allah ka saka musu da abin da yafi shi kyau سنتين فرافري الله مرار وكا يا الله كياتي مس يوم قد باس دلاجيا وسلمينا يا الله مدرك جسدي كباس دلاجيا الله كتاجين يا دسكي يزم كفارة تنكرن زنبي أغريس يا الله يا الله كأذر داس دسوشي أنا أقولي سي يدد جربان نكجرب جسد ما كتاس شو النجرب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم من اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بإسماعنا أبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم وبحمدك